Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Captain Abbas. Wanda marubuciya Salma MD ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda a tare suka shiga kicin suka adana komai a inda ya dace. na sawa a firij suka saka ta ajiyewa haka duk suka adana su. fruit salad Dima ta haɗa musu mai daɗi suka sha a ranar wanda shi kaɗai suka sha basu ƙara neman abinci ba har suka yi bacci washe gari dukkan ya gama shirinsa Dima ta shirya ta yi zaman ta ta zaman jiran shi ya gama nasa shirin suna gama yin breakfast ya tashi da niyyar tafiya a nan Dima ma ta ce ita fa ba za ta iya zama a gida ba gaskiya tsoro take ji sai dai su tafi tare Ba ya son ta ɓata masa lokaci don haka ya ce to su tafi. Gidan Umar ya kai ta daga nan ya wuce wurin aikin shi. Matar Umar ta ɗan yi mamakin zuwan Timan amma ba ta tambaye ta dalili ba. Haka suka wuni abinsu don yanzu kamtima ta riga da ta saba da su sosai. Da yamma Mahmud ya biya ya ɗauko ta suka dawo gida. Mahmud kansa yanzu yana mamakin yadda yake samun damar yin baccinsa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Tun bayan da ya fara amfani da magungunan da aka haɗa mai. Yanzu kan alhamdulillah don ko jiya da Tima ta tashi cikin dare ma da kansa ya farka da ya ji motsinta. ta. Gashi yau ma har ya kwanta suna yi da Fatima. Saɓanin da da yana ɗora jikinsa akan gadon zai ci wani bacci mai shegen nauyi. Har ma baya sanin lokacin da baccin yake ɗaukansa. Labarin duk abin da ya faru wajen tafiyarsa yake ba ta na yadda ya ga wannan matar da ‘yarta da ma duk abin da ya faru a gidan ya ce tausayin matar da yaranta ya kasa barin zuciyarsa. Duk lokacin da ya samu chance zai koma ya sake duba su. Tima na jin haka ta ce ita ma za ta bi shi tana so ta gansu ita ma. Bai musa ba ya amince don ya san ko ya ce ba za ta bi shi ba ma ba da za ta yi ta zauna a gidan ita kaɗai ba. Da aka gari ya tafi da abinsa ya fi masa. Haka suka ci rabin satin yana fama da ita sam ta ki zama a gida kuma ya kai ta gurin anti ta ƙi. kuma ya kai ta gurin anti ta ƙi sai dai ko su tafi ofis tare ko kuma ya kai ta gidan Umar. Sosai abin ya fara su ya rasa takamaimai dalilin da ya sa ta wannan abin while a da da bata saba ba ma bata yi masa haka ba. Ya tambaye ta kuma sai dai ta ce ba komai kawai tana tsoro ne. To tsoron na menene sam ya rasa. Anti da kuwa zuwa yanzu hankalinta sam ya daina kwanciya da rashin samun Fatima. Domin ta gama sakare da samun yarinyar sai gashi kuma ba ta samun ta a gida kullum ba ta nan ta rasa ina take zuwa gaba ɗaya ta ɗora ranta kan yarinyar har hakan ya sa ta sallami yaran da take hulɗa da su ganin ta samu sabuwa ta yi wa anti maganar ma kuma duk a banza dan da kunnen da ta ji ranar da mamu yake faɗin wai ai islamiyya take zuwa shi yasa ba ta zama a gida da yamma kuma ai mahmud na gida babu damar ta je daga baya sai ta yi wani tunani wanda take gani shine daidai ta yanke shawarar kawai gara da sa ayi mata kidnapping yarinyar Da je ta ɓoye da sai ta gama abin da za ta yi da ita sannan ta dawo musu da ita gida. Wannan shawarar ita kaɗai ta yi shi a zuciyarta ko anti bata sanar ma ba domin dama kawai tana yaudarar anti ne akan za ta kai ta inda za a warware auren ba wai dan tana da tabbacin hakan ba. Da farko ta so ta samu kan anti ne sai kuma ta ƙi amincewa da ita. Suna cikin haka kuma sai ta yi arba da amaryar Mahmud Yarinya sai ta gama tafiya da imaninta, ta ji kaf duniyar na ita kaɗai take da burin kasancewa da ita, shi ya sa plan ɗin ya dawo kan Tima madadin anti. Sai ga shi kuma ita ma Tima tana neman fin ƙarfinta, ita kuwa ba za ta iya haƙura da ita ba sam. Haka yau ma Mahmud suka fito daga gida shi da Fatima ya sauke ta a gidan Umar ya tafi wurin aikin shi. Abin na bawa matar Umar mamaki ne yadda Tima take ƙin zama a gidan mijinta. Ta gwammace zama a gidan mutane domin ta riga ta sani Tima ba ta son zama a gida. Matuƙar ba ta gidanta to Mahmud ya wuce ofis da ita. Don haka yau ta Don haka yau ta je ta Take son ta san dalilin hakan ba wai don ta gaji da zama da ita ba sai don kawai ta gyara mata kuskurenta. Domin ta san Mahmud ba zai taɓa jin daɗin hakan ba. Sai dai ya biye mata kawai saboda jin daɗi da farin ta san babu namijin da za a ce matarsa ba ta son zama a gidanta kuma ya yi farin ciki da hakan. Ko kaɗan ba ta taɓa canza wa Tima fuska ba a duk zuwan da take yi sai ma ta ƙara jawo ta a jiki tare da bayyana mata wasu sabbin abubuwa da suka shafi zamantakewar aure. wanda zuwa wannan lokacin sosai timata ta nisa da sanin menene shi auren kansa, ta kuma gane irin zaman da suke yi da Mahmud ɗin daban yake da kowa. Ga da jarabar san yara musamman ma yarinyar Umar 'yar karamar da bata wuce niyya da haihuwa ba, mai suna Amal. Kullum idan ta zo yarinyar na cikin da ita take mata kitso kullum, wata rana ji take yi kamar ta tafi da ita gidansu. Matar Umar ne mata dariya a mafi yawancin lokuta idan ta ga tana ƙoƙarin goya yarinyar, amma kamar wata mai wasan yara sam ba ta iya ba. Takan ce da ita zan ga ranar da za ki goya naki, don ai Fatima gaskiya zan sha dariya in ƙoshi. Sai Fatima cikin takuwa ta ce mata da gaske ni ma maman amar zan haihu na samu ɗana da 'yata wata rana. Za ki haihu mana lokaci ne ai in Allah ya yarda kamar yau ne. Fatima na matuƙar jin daɗi idan ta ji an ce za ta haihu nan har ta ƙagu ta ganta da bebinta ita ma. Matar tana so ta yi wa Cima magana amma kwata-kwata ta rasa ta ina ma ya kamata ta fara. Don ta san ko a yaya ta yi magana zai iya ba da cewa ta gaji ne da zuwan Tima gidanta. Ita kuwa ba haka ba ne manufarta burinta Fatima ta kasance mace ta gari, abin alfahari a gidan aurenta. Duk wani motsinta tana yi ne da tunanin yadda za ta fara tunkarar Tima ba tare da ta jajirce niyyarta da manufarta ba. Bayan sun yi sallar azahar sun ci abinci ne da suka gama mata Umar take ce da Fatima yanzu idan Mahmud ya dawo gurin aiki me zai ci? Ba komai. Fatima ta bata amsa tambayar ta a takaice sai ta sake faɗin ko dai shi ma irin kin ne duka ba ku son cin abinci dai. A'a amaman Amal muna ci mana har ma shi ya fi ni to me yasa ba za ki zauna a gida ki masa girki ba. Fatima sai cewa ta yi shi ma ya sani ba na gida ne da ina nan. zan yi masa ai me yasa to ba za ki zauna a gida ki masa ba Fatima ke san kuwa ɗin balladan da mace ke samu idan ta yi mijinta ma ya ji daɗi in ji matar Umar na rai Fatima ta yi da idanu ta ce Allah ni maman Amar tsoron zama a gidan nake yi ne kaɗai shi yasa daurewa za ki yi kin ji a haka sai kika kin saba amma idan kika ce ba za ki na zama ba to yaushe za ki saba Fatima shiru Fatima ta yi tana tunanin ta za a yi ta zauna a gida bayan anti da da su suke su mai da ita 'yar maɗigo. tace ce gara ta yi ta yawo a gurare da ta ta ta yawo a gurare da ta zauna a gida su tare da ita har zuwa ranar da dadinsa zai zo sai su tafi abin su yafi mata. Ji da tai matar Umar na sake lallaɓa ta akan ta dinga zama a gida, yasa ta fayyace mata duk abin da ke faruwa, wanda ya yi matuƙar ɗaga wa matar Umar hankali fiye da zaton mutum. Abin ya ƙulle mata kai da ta ji cewar Moda Illo ɗinta ce ke jagorantar abin. Wannan wane irin al'amari ne haka? Fatima ta ga hankalinta ya tashi tana ta maganganu sai ta ce mata ta yi shiru don Allah kar kowa ya ji. Ta sake tunatar da ita cewar anti ta ce kashe ta za ta yi idan ta faɗi maganar wani ta ce don Allah kar ta faɗa wa kowa. Jinta kawai matar Umar ta domin ba za ta iya yin shiru akan maganar ba sam dole ne Mahmud ya ji domin ya ɗau matakin da ya dace. Tunda kan mahaifiyarsa ce zai iya dakatar da ita. Ko da Mahmud ya zo ɗaukar Fatima kuwa cikin sa'a sai bai shigo ba hon kawai ya danna mata daga waje. Da yake tunganya ya so yake kiranta ya sanar da ita. Fita dai ta same shi suka tafi matar Umar kuwa yanda magana ya tsaye mata arai ya sa ta kasa rike ci har sai ta sanar da Umar komai. Umar kansa ya mamaki ya dai san anti ba ta son auren Mahmud da Fatima amma bai taɓa zaton ƙiyayyar antan har ya kai haka ba domin bai taɓa zaton anti za ta nemi lalata rayuwar yarinya ƙarama irin Fatima ba. Umar har gani ya dare ya masa tsayi don kawai yadda ya ƙagu gari ya waye ya haɗu da Mahmud. Mahmud kuwa tunda ya ɗauko Fatima sai ya ga kamar ba a daidai take ba haka dai ya ƙyale ta yana karantar duk yanayin ta har kusan ƙarfe takwas na dare ba ta dawo daidai ba. Tana kwance a kan tusita yayin da shi kuma yake zaune daga gefenta. Ta ɗora kanta akan ƙafarsa ta yi shiru, sai a lokacin ya tambaye ta me ke damun ta. Shiru ta masa kamar bata ji abin da ya ce da ita ba sai ma ta yi yunƙuri ta tashi, ta wuce bedroom. Bayan ta ya bi da kallo har ta shige ciki jijjiga kansa ya tare da dawo da hankalin shi kan labaran da yake kalla. Minti sha biyar bai ƙara bai tashi ya bi bayanta bayan ya kashe dukkan switch ɗin domin gaba ɗaya daina fahimtar labaran yayi Zuwa wannan lokacin hankalin shi gaba ɗaya ya tashi da ganin Fatima a haka. Ya tabbata akwai abin da ke damunta. Wanda ya shiga ɗaki a kwance ya same ta, Dan hakan sai ya wuce bedroom tsawon mintuna biyar kafin ya fito. Ya dawo kusa da ita ya zauna wanda tana ganin hakan ta wani idanu kamar mai bacci. Duk ya kula da hakan don haka sai ya yi murmushi kawai tare da kiran sunanta a hankali sai da ya kira ta kusan sau uku kafin ta amsa kamar mai yin baccin gaskiya. tashi maza ki zauna tambayar ki zan In a serious to ya magana da haka dole ta ta miƙe zaune ba don ranta na so ba. Me ke damun ki ne wayo ɗinnan, ɗin nan please Fatima? Ba na son ganin ki a irin wannan yanayin ko kaɗan gaya min kin ji? A hankali ta ce ba komai fa yaya ni babu abin da ke damuna. Me ƙarya? Ya faɗa da sigar zolaya murmushi kawai Tifa ta yi masa. Haba akwai mana. Na sani akwai abin da ke damun ki. Yana faɗa yana murmushin shi ma Allah ya ya babu komai. Fatima ta tare shi da faɗan hakan. Shiru ya zuba mata idanu ita kuwa sai ta yi ƙasa da idanunta tana wasa da yatsunta. Mahmud kwata-kwata kansa ya ƙulle ma ya rasa ya zai yi da ita. Hannunsa ya miƙa ya kamo nata hannun da take wasa da shi ɗin ya ce mata, me kike so to gaya min kin ji? I promise ko menene zan ba Jikinsa ta dawo ta kwantar da kanta akan kafaɗarsa ta yi shiru tana tunanin to me ma za ta ce da shi. Ganin ta yi shirin ne ya sa Mahmud ya sake ce mata gaya min mana Fatima kar ki ji tsoro kin ji. Murmushi ta da ta tuno hirarsa da matar Umar Ɗazan, sai ta ɗaga kanta ta kai bakinta kusa da kunnensa. A hankali ta ce yaya ka san me nake so? Jijjiga kansa ya yi alamar a'a ni bebi nake so. ta faɗa tana murmushi tare da komawa daga bayansa ta ɓuya. Mahmud kan mamaki ma ana shi magana ya kawai ya buɗe baki tare da zaro idanu. Tausayinta ne ya kama shi don ya san kamar yadda bakin ta ya furta hakan to ko cikin zuciya ta ma haka ne. Kuma duk wanda ya ce ma yana son ɗato yana so ɗin ne da dukkan zuciyarsa. Saboda soyayyar ‘ya'ya ƙaƙƙarfar soyayya ce da take wanzuwa a zukatan dukkan iyaye. Juyawa ya gaba ɗaya ya fuskance ta sai ta fara ƙoƙarin guduwa daga inda yake. Hannu Mahmud ya sa ya dawo da ita inda take zaune sai ta yi maza ta da kanta ƙasa yadda ba zai ga ta ba. Kafafunsa take Ƙafafunsa da ke tankwashe ta kifa kanta a kai tana murmushi, hannunta riƙe kuwa a cikin nasa. Hakan ko ta sai ya sa Mahmud baya ganin komai sai bayanta. Shi ma murmushin ne ya kubuce masa yana murza yatsunta da ke hannunsa ya ce mata, "Kin san cewa abun kunya ne me yasa dama kika faɗa?" Lifta ta ƙi yin ko sai kamar ma ba da ita yake maganar ba illa murmushin da take yi ƙasa-ƙasa. Kunyar iya yin nata ba ƙaramin Kunyar iyayen nata ba ƙaramin burge shi yake yi ba, a ransa ya yanke shawarar gara kawai ya gaya mata gaskiyar abin da ke faruwa da shi, tun kashirin na nashi ya ƙurewa haƙurinta. Mahmud jan jikinsa ya yi jingine da jikin gadon ya lanƙwashe hannunsa a kan ƙirjinsa, tare da miƙar da kafafunsa, wanda hakan ya ba Fatima damar kwantar da kanta da kyau akan kafafun nasu tana kallon gefe har yanzu ta ki ta kalli inda yake ma balle har sa da idanu da shi ita a dole kunya take ji Mahmud da ya fara magana da faɗan, Fatima kin san kwanan nan nayi tafiya ko shiru ta masa ta kiyin yin magana shi ma ya san ba za ta tanka shi ba da haka sai ya ci gaba da maganarsa Daga Umar abokina babu wanda ya san dalilin tafiyar da ni wacce na yi ta ne dan neman magani wa matsalar da ta same ni da ni kaina ban san takamaiman lokacin da hakan ya faru ba. Daga zuciyata sai Umar sai kuma ke da zan sani da ke a yanzu baya ga haka babu wanda ya san abin da ke damuna. Fatima a da na kasance mutum ne ni lafiyayye ta kowane bangare wanda ni kaina na da hakan. Ba na buƙatar sai na wani dogon nazari akan haka. Daidai da rana ɗaya ban taɓa zantar kaina cikin wata matsala a cikin jikina ba wanda ba don na san hakan ba da babu abin da zai sa in amince da batun aurenki. ba ke ba ko da kuwa wata mace ce daban ba zan taɓa yadda in aure ta ba ko don gudun kar na shiga ta ma. Kwatsam bayan na da ke sai na tsinci kaina cikin wani hali, halin da ba zai taɓa bari na in rayu da iyali na cikin kwanciyar hankali ba. Nakan gode Allah a mafi yawancin lokuta da ya sanya ke ce kika kasance mata a gare ni ba wata daban ba, wanda na tabbata da wata daban ce da yanzu mun daɗe da samun matsala da ita, ko ma mun rabu saboda ba kowace mace ba ce za ta iya zama da ni a haka yanayin da nake mu zauna cikin rufin asiri ba sai ko in na yi sa'a kin ga ke ko kin zauna da ni a kan baki taba nuna min damuwarki akan haka ba baki taba nuna min gazawar ki ko canjin fuska akan zama da ni ba duk da na san ba a san ranki ba ne ni da kaina na san kina da matukar kasancewa kina da buƙatar kasancewa da mijinki a lokuta da dama ba sai an sanar da ni ba ni shaida ne akan wannan Fatima Kin ga ko a wannan bangaren ma kaɗai dole in gode wa Allah na tare da yabawa da zaɓin na domin shi ya ruwa ya yi tsaki wajen ganin kin kasance mata a gare ni. Ko yanzu ma ban yi mamaki ba don kin ce kina da buƙatun kina da buƙatar baby domin na san wannan shine burin dukkan ma'aurata. Ni kai na Fatima ina son baby amma a yanayin da na tsinci kaina kin ga dole ne na haƙura na sanya wa zuciyata salama. har zuwa lokacin da Allah ya bani lafiya inda rabona sai ki ga ya bani. Duk masu sauraro a nan za mu dakata. Ci kasancewa tare da ni Maman Al'amin.